da ina ne wani malami aka samu a nan area ko kuma ce wani dan damfara fata yake wai shi kawai in yi maka addu'a duk bukatar ka ta biya mutum sama da 300 ake bin sa mota duk inda ya tsayayu sai a zo a kewa malam amin addu'a sai ya daga hannu haka abinda na samu labari daga alamtar kai ba zuwa nasi ba ta zuwa daidai amma kuma gashi nan wai an ce an canfa shi Shi ne wanda zai wa mutane addu'a a karba yan najeriya kun yi sa'a da Allah ka kungiyar jama'ati izalatul wai wa iqamatu suna take nuna muku wannan abubuwan wane ne mai bayarwa wane ne mai hanawa wane mai ɗaukakawa, wane mai kaskantarwa waye mai kashewa waye mai rayawa akwai wanda ya baka in ba Allah ba salamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu ji cikin minti goma ya samu mun ji wa'azin da in Allah ya so za mu ƙara shiriwa ina san dai yanzu ba za a sa ka nemo biri ba ka nemo tun da Allah ke a ah, to Allah ke ba da me na bai ka da biri birin me kaga yan duban ma sun fara raguwa wani wajen ranka ya dade sai mu dan ganka shugaban izalatul bid'a wai ka mutu sunna ta kasa baki daya da ni kamar kabiru ne da na ɗana أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والخير كله فيما جاء به كتاب الله والفوز والفلاح في متابعة السنة وما أمر به رسول الله والبدعة كلها شر ومن اتبع هواه فقد أضله الله نحمده تعالى أدبنا بالقرآن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه wa آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma بعد ‘yan uwana ‘yan izala na sultan bello majalisin ubanmu malaminmu kakanmu Marigayi sheik abubakar mahmudu gumi allah ya gafata mishi har yanzu malam yana raye abinda ya sa na ce haka kullum sai mun ga dr ahmad abubakar mahmud gumi kullum sai mun karanta radul azhan ila ma'anil qur'an wasu malaman sun mutu su kuma ya mutu amma malam har yanzu ambaton sai nan Allah ya gafata mishi yan wa musulmai mun saurari wa'azi mai gamsarwa daga Sheikh Muhammad Kabiru Haruna Gombe bayan nan babban yaya ajin masu nauyi ya biyo baya sannan mu kuma a matsayinmu na kanninsu da suka ce kuma har yanzu mu ne shugabanni da yaddansu har yanzu tafiyan kuma su suke haskawa muna fatan allah maɗaukakin sarki ya saka musu duka da alkhairi kuma da kuka saurara liman da ya shirya wannan karatun bayan mun yi sallar juma'a ɗazu ya sake cewa shugaba wa za ka ba mu ya zo ya yi karatu tsakanin magariba da lisha na ce ai ba wani banda wannan sakatare jirar ya ce to an amsa kuma har yanzu a sheik dr alhassan sa'id kuma zai sake dawowa gobe ya sake ci gaba da irin wannan karatu muna fatan allah maɗaukakin sarki ya saka da alkhairi baki daya za ku yarda da ni dukanku wa'annan abubuwa da sheikh muhammadu kabiru gombe ya kirga da wanda dr alhassan sa'id ya kawo ba malami ɗaya daga cikin malaman suna da ke irin wannan ɗabi'a za ku yarda da ni cewa ƙasan nan halin da ta samu kanta a ciki ba wanda suka taimaka kuma suka tallafa wurin halakan al'umma kamar miyagun malamai ba maganin ƙasan nan sai miyagun malamai an gane su kuma an ɗauki mataki a kansu yanzu za ka shiga ƙasar saudi arabia in aka same ka da kulumboto da wani kaya na sihiri ana kama ka sare kanka za yi wani shekara mun tafi da wani daga wata jiha a sai ɗan boka ne kudinsa ya kare ina cikin masu yawa alhazai wa'azi ina jin 1992 ban manta ba muna cikin wannan wa'azi sai ya zo kusa da ni ce malam ce ce na yi na yi na rasa kudi kudi ya kare kudi na ya kare ni kuma ban saba da rashin kudi ba don haka da na zo da kayan aiki da yanzu mun tara kuɗi na ce wani irin kayan aiki ya ce ai shi yanzu a yadda yake yanzu nan in ya gaisa kawai da wani balarabe ko wani in ya ga dama sai ya sauke mishi gwaiwa a ce a'udhu billahi ya ce kuma yanzu shi duk abin da yake so sai ya aikata na ce to ni ka sauke mini ya ce a amala na ce wallahi na yadda sauke mini in kana iyawa ya ce me yasa na ce saboda na karanta abinda manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya karanta da mu a sunnance cewa duk mutumin da ya karanta la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kafa goma ko kafa ɗari safiya da marece kuma ya biyo da bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim kafa uku kuma ya karanta a'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq kafa uku ba wata musifan da zai iya fado mishi wani dan sihiri ko dan boka bai iya cin nasara kansa kuma na karanta su sai ya shiru nace na yadda ka sauke in kana iya saboda haka haka muke so ahlus sunna ku samu karfin gwiwa ku ringa karanta wayannan azkarai na annabi kuma ku rika sauraron karatu domin matsalan mu shine mu iya bambance tsakanin mu'ujiza da karama da sihiri daga cikin manyan mu akwai wanda muna sallah da su sun yadda da irin wannan aƙida tamu amma saboda son duniya saboda son mulki wata rana wani daga cikin irin wayannan miyagun malamai na bid'a yana rike da calbinsa ya shigo fadan wani babban mutum yana zuwa sai ya saki calbin sai calbin ta tsaya a sama sai ya miƙa hannu don ya gaisa da shi suna ƙoƙarin gaisawa shi babban mutum na kallon calbin saboda haka daga gama sai ce a ce akarmakalla akarmaka kuma gashi namu ne da shi muke sallah da shi muke komai amma yanzu ga wani abin da ya tayar mishi da hankali sai ce mishi a ah, ranka shi da ya ba wannan ba ma ɗebo ruwa kofi sai ya sa aka ɗebo ruwa kofi sai ce zubar sai je zubar sai ya sake cewa ɗebo ruwa kofi ya ɗebo sai ya ce zubar ya je ya yi ruwan ya ƙi zubewa ya ce to yadda ka ga ruwan nan ya zube abinda duk muke so mu aikata maka za mu aikata yanda kaga ruwan nan yaki zubewa duk abin da muka ce za mu yi maka za mu yi maka amma ni yanzu ba malamin boka bane ba komai ba ni mai istihara ne kaga da yawa daga cikin manyan mu wani za a zo a damfare shi a ce a ni ba na duba istihara kawai zan maka ya dauka istihara nan wani na iya wani annabi ko ya karantar da sahabbansa na cewa kowa ya yi wa kansa mai istihara so daga yanzu idan mutum ya zo wurinka ya ce zan maka istihara menene shi roka ne ɗan damfara ne saboda haka ya kamata mu gane wa'annan suna da dabaru iri-iri za su fito maka ta hanyoyi daban-daban wani babban mutum famanin sakatare a abuja da safe ya fito zai tafi ingila kowa ya san time inda jirgin british airways ke tashi ko ake yi don ka tafi ya shirya ya fito sai ya samu waɗansu da manya-manyan rauna a ƙofan gidansa daga shigowansa zai fita zai hau moto ga jakansa yana sauri suka ce a ranka shirya da mun zo wurinka ne sai ce a ina sauri jirgi ya abin nan nawa suka ce to shikenan bari mu addu'a Allah ya tsare ka Allah kai ka lafiya su sai ya ce a karanta kulhu Wallahu kafa dubu goma sha ɗaya da ɗari ɗaya da casa'in da ɗaya sai ya ce mai kace ce dubu ɗaya da ɗari ɗaya da casa'in da ɗaya ce ah, a yaushe jirgi zai tashi ce a ah, to ai tun da mun ambata yanzu in ba a karanta ba kana cikin hatsari kuma tafiyan babu sa sai ce to to yanzu me za a yi ce a tun da an ambata yanzu sai ka kawo abin da za a je biya almajirai a karanta sai duba ya ce to ai ban da naira ya ce a ah, ko dala sai ka kawo ya ɗauko ɗauri ɗaya ya bayar dala dubu goma kenan miliyon ɗaya da nawa dubu ɗari shida amma yanzu limamin anguwarsu malami mai karantarwa in ya shiga cikin wani hali ya zo akar makallahu a mana addu'a in mala ya ce to Allah ya taimaka Allah shi biya bukata za mu maka addu'a mala ya daga hannu ya karanta fatiya ya shafa ce to Allah ya biya bukata yana komawa zai ce ka malamin nan yanzu fatiha kawai fa karanta bi saboda bai ce za a yi yanka kaza ba za a yi kaza za a yi kaza fatiyan ma yanzu ya rena ta bai san cewa ita ce jagoran ayoyi ko surori na alkur'ani ba wala kad atainaka sab'an min al-mathani wal qur'an al'azim? la tamuddanna aynayka ila ma matta'na bihi azwajan min saboda haka sai kenan ya kamata mu san kiman wa'annan abubuwa na farko tukunna duk wani wanda ya zo maka da wani abu da ya saba da al'ada ya ce zan ma kaza a yau in yi ce zai yi ma kaza na wani abu ka tabbatar da kawai boka ne shi mai karama bai cewa zai yi shi ma kawai zai ga abin yana faruwa ne manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce cikin sahabbansa akwai wani lau aqsama ala Allah la da zai rantsuwa yanzu ya ce za a yi ruwan sama yanzu ya rantse da Allah Allah ba zai bari ya yi kafara ba sai ya saukar da ruwan sama wannan karama ne sayyidina umar na kan mimbari a madina ya tura sariya da sauran kwamandodi na yaki yana hudu ban juma'a sai aka gina ce ya sariya jabal kenan yana magana yana magana kuma sai ya fita daga maudu'in da yake kai a sai kenan a lokacin Allah ya tsinkayar da shi wannan kwamandan yaƙi da sauran turop ga abokanan gaba za su kawo musu hari kuma lokacin babu salula ba waya ba komai da ya yi maganan nan akan mimbarin manzon Allah Allah ya ɗauki maganan na na Umar ya kai kunnen wannan komanda a can wurin yaƙi kuma ya ji sannan ya kauce kuma aka ci nasara na Umar ba annabi ba ne sahabi ne na manzon Allah me yi karama ce in ko annabi ne fa abinda annabi ya yi sai ya zama to mu'jiza miracle a matsayinka na ahlus sunna in kana bambance irin wannan in ka ga abin kirki a wurin wani bawan Allah mai tsoron Allah sai ya zamanto karama ce Allah ya bayyana a hannunsa in ya ce kuma zan yi kaza to ya zamanto dan boka dan sihiri saboda haka daga nan kawai sai ka kauce mishi ya ku ƴan uwa musulmai na tabbatar da za a samu lokaci a ringa irin wannan darasi ahlus sunna mu tsaya akan karantarwar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi wallahi a garin mu na ga wani babban alhaji wai aka ce mishi sa ya kusa karewa amma za a fede saniya baka kirin bayan an fede ta da jininta jikin fatan ya tube tsirara sai a kife shi kuma wayanda suka kife shi suka dawo suke faɗin cewa kai mun caba alhaji ne sai da muka ganshi tsirara kuma muka kife shi muka kife shi kuma tun daga lokacin ya kare har yanzu kudin ya kare saboda haka ƴan uwa musulmai ya zamanto mana wajibi mu yadda da sunnan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi mu yadda da maluma na sunna kuma mu rika taimakon su ba wai kawai malami shine mai yi don Allah kai ba ka yi don Allah sannan malaman nan su ne ruhin addini su ne ba su damfaranku suna ce ƙalallahu ƙala rasulullah duk abin da ya taso naka liman ne shi liman shi ne mutum na ƙarshe da zai sallace ka daga nan sai kabari amma sai ka samu wani na gaba da limaminsa wani na gaba da malaminsa bai da abin zagi sai malamai in malam ya canja riga kawai shi yanzu ya ga abokin gabasa wallahi wani dipti gamna a wani jiha ya kawo min ƙaran malaminsa limamin sai ya ce daga yau bai ƙara bin shi sallah ba kaza ba kaza ba kaza na ce to zauna yanzu idan yau Allah ya kaddara ka mutu a garin nan wa zai ma sallah ya ce wallahi shi ne na ce to sallan kuma a ɓoye ake yi sallan gawa in aka zo aka sa ka a gaba ya ce to Allah ka shaida muna faɗa da shi muna gaba kuma ya tuce shi ya tuce ni Allah ya isa Allah ka la'ance shi Allah ya ce a malam dole a neme shi mu shirya daga nan na yi musu sulhu saboda haka sai kenan kaga wajibi ne mu girmama malamanmu shi yasa muka fito da program cewa kowanne kungiyan kanta ta jama'atu izaratul bidiya wa iqamatu sunna muna son mu daina bara mu kirkiro hanyar da zamu dogara da kanmu kamar yadda Allah ya bamu hanya muka samu sunna television wata rana kuma mu samu sunna university sunna hospital in ka ga malamin addini ya zo wurinka ya zo ne maka wa'azi bai zo kawai neman wani abu ba honorable barka da zuwa ina son ganinka ya taso ya zo your excellency ina son ganinka ina shigowa gidan gwamnati kana kallo na kaga mai da'awa domin da yawa daga cikin malaman saboda rashi in ya zo ya san laifin gwamna ya san laifin shugaban kasa da an zo ya san ga irin laifin to kun ga ka san in yana karantawa to kaza dai kun ga ah, ai mai aikata kaza to ai ai ai malamai sun ce kaulani ai la ba sa, ai ba komai saboda baya so ya faɗi laifin his excellency amma ya in yana tsaye da kafarsa yana da ɗan abin da yake ci yana da hanyoyi da yake samu wallahi da ƙungiyar nan za mu rika tara sadaka naira ɗari a wata irin membobi da muke da shi a najeriya a ce kawai ka ɗauki mutane miliyan ɗaya ko miliyan biyu za su ba wa ƙungiyar nan sadaka mu samu kwamitin amintattu a ajiye kowane wata muna iya ajiye sama da naira miliyan ɗari biyu in ka ba da naira ɗari sadaka irin program da marigayi malam ya taɓa yi na naira ɗaya ko naira ashirin ko yawwa da kyar aka kun tuna wannan masallaci malam ya ce aiki ya yi tafe kuma ya tsaye ba manta ba muna ji a rediyo saboda haka sai in muka fidda program mu ya mu muna iya tallafawa addini kuma a tallafawa maluma cikin mutunci malam bahaushe ya ce da'awa sai da dawa in babu dawa sai a shiga a dawa sai a shiga dawa daga nan a kama a dawa kuma babu dawowa to ba mu son malaman mu su kama dawa. Da haka in Allah ya yarda burin mu da fatan mu shine mu saitin wannan kungiya da taimakon Allah ta tsaya ta daina bara malaman su daina bara mabaratan kan hanyar nan mu canja su su dawo su nemi sana'a su kama yi a kama wa'azi ana karantarwa Allah ya sa albarka subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ba shi ke sai sallah ai an yi addu'a an yi addu'a sai sallah istau alayhi tasawu